السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتبح ورحمة للعالمين عن سلاح بلغ الرسالة وعد الأمانة وجاهد بالله تعالى حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعقب الليل والنهار وعلى صحابته الكل البيامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ka fata ga Allah ta'ala wanda ya kaddata haɗo mu cikin wannan masallaci na alhaji ma'azu da ke kan wannan layi na alhaji ma'azu a nan tudun jikon a Zariya. ma haɗu don ci gaba da karanta littafin mu mai albarka muhtasaru siratin rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin babban malamin musulunci shekul islam muhammad bin abdul wakabi tamimi an muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa Allah ta'ala ya masa rahama muna daren ashirin da hudu ga watan jumadal akhira hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da takwas da talatin da tara wadda wannan kuma shi ya zo daidai da sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya mahaɗu a daidai wannan lokaci don ci gaba da karanta wannan littafi da ke mana bayani dangane da tarihin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ikai wa ikamanka wa ikai matsayi itaka tunda Allah ya yabe ka duk wanda yake kama yi gaba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutum ne mai daraja mutum ne mai kima mutum ne wanda ya wajaba kowane musulmi ya san tarihinsa ya san sirarsa ya san yadda ya rayu don ya ɗiba abubuwa da yawa wanda za su amfane shi a rayuwarsa su amfane shi a lahirarsa za ka ci moriyan tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a abubuwa da suka shafi addininka kamar yadda za ka samu alfanu mai yawa daga tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da gudanar da rayuwarka ta yau da gobe muna fatan ubangiji madaukakin sarki ya ƙara mana ilimi mai amfani ubangiji ta'ala ya ba mu ikon bibiyan tarihin fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah ta'ala ka ba mu ikon kwaikwayonsa cikin addininmu da rayuwanmu sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ba ku manta ba a karatuttukanmu da suka gabata wato karatuttukanmu na karke-karke da ma gabatar mun karanta gabar da ya bayani dangane da musuluntan hamza ƙasan haka kuma muka zo karanta gabar da ya bayani ko gabar da ta bayani dangane da musuluntan Umar Umar bin Al-Khattab Allah ta'ala ya kare yadda a gare su gaba daya karatunmu na karke kuma shine karatun da muka yi karkashin himayatu abi talibin li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kariyar da abu talib ya riga ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muka tuke da waɗansu baitutuka da abu talib yake yi wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ika hatta usawwada fi turab dafina fasta bi amrika ma alayka gazabatun abshir wa qarrab dhaka minka uyuna waja'utani wa araftu annaka nasihi wa laqad sadaqta wa kunta thamma amina wa arasta dinan qad araftu bi annahu من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو كذاري صبتا لولا الملامة أو كذاري صبتا تكلوت النمى مغانا كي عند لاين انت لولا الملامة أو حذاري صبتا لوجدتني سمحا بذاك مبينا لولا الملامة أو حذاري صبتا تكلوت النمى مغانا a'a subbatan ne suka ce musaffa ma ba zai hawo zanen ba laulal malamatu aw hazari subbatan lawajattani samhan idza mubina yake waɗannan baitutuka mun yi bayanin su abu zalib ya ce wallahi lan yaslu ilayka bi jami'a. na rantse da Allah duk taron kafirai masu kokarin sai sun kashe ka Dan kadai ka yi kallon addinin musulunci Dan kadai ka tsoratar ka hana abautawa kuma ka sassaƙaƙƙun itacen da ƙurishawa da sauran 'yan jahiliya suka rike su a matsayin abubuwan a matsayin masu halitta a matsayin allola mutum zai sassaƙa itace da kansa da kuma yana bautawa wannan gunkin Ina bauta ma wannan itacen su ne ka al'asna dan kayi da'awar musulunci suna yunkurin su kashe ka abu balib ya ce ba za su iya haɗuwa da kai ba ba za su iya isa zuwa gare ka ba duk taron su duk yawan su hatta ku sauwada fiturabi da bina har sai bayan an birne na a ƙarƙashin ƙasa ma'ana matukar ina numfashi to ba yadda za a yi yadda wani bakure shi wani kafuri ya iya isa zuwa gare ka har ya cutar da kai mun gane ko ne ka gyara duk inda ka ji ban karanta shi haka ba to na ku da kai da ya ka gyara ba hatta usawwada hatta uwassada gane ko har sai an birne ni fitola bi dabinan a cikin turbaya a rufe a wannan bugun me yasa eh hatta wasada fi turabi dafinan wasada fi turabi dafina haka yake fasda bi amrika ma alayka gadatun balla ya rubuta masallacin ta kore su فاستع بأمرك ما عليك جنابته فاستع بأمرك wato ka ci gaba da al'amarin ka da musulunci ma alaika da zaɓatun gane ko ba wani kaskanci an ce gaba ba shi ne kaskanci ba kaskancin da zai same ka kenan ya ba shi dama ya ci gaba da musulunci abu shir wa karrabe za ka min kawayuna abu shir ina maka bushara wa karrabe za ka min kawayuna idaniyan ka tsi kai farin ciki kan abin da kake kai abu talib ya ce wa da'auta ni wa arabtu annaka nasihi ka gayyace ni ka kira ni zuwa ka shiga wannan addini naka kuma ni na san alkhairi kake so ka sadar da shi gare ni wala kada sadaqta wa kunta samma amina hakika ka faɗi gaskiya kuma dama kai tuntuni shine samma tuntuni dama kai amintacce ne wa arasta dinan kada araftu bi annahu yace ka zo da wani addini ka bujurto mana da wani addini wadda ni abu talib na san cewa wannan addini min khairi addiyanil bariyati dina dukkanin addinan da ake bautan wasu da shi ma'ana duk wani addini da wasu suka riƙa suke bauta ma wani abu to bai kai addinin da ka zo da shi ba addinin musulunci wannan abu talib ce ba da shaida ta cewa ba cikin musulunci yake ba amma kuma ya tabbatar da cewa musulunci shi ne gaskiya kun gane ko ya tabbatar da cewa shi ne gaskiya gane ko laulal malamatu au hazari subbatan ya ce in cin zargi ba da tsoron zagi da nake yi gane ko akwai akan ce musabba a wani bugu ɗinke ke au hazari musabbatan gane ko subbatan din shi ne ku zama daidai laulal malamatu in cin gudun zargi ba au hazari subbatan ko taka tsantsan da nake yi kar a zage ni lawajatta ni samhan bi zaka mubina yace da ka same ni mai saukin hali mai karban wannan addini na bal ma zan ka bayyana ma wasu shi abin da ya hana shiga addini kawai yana tsoron zargi kalla je ka karanta da littafin asiratun nabawiya na imam ibn kathir at-tibaski ba na imam ibn hisham ba za ku ji ibn kathir yayi bayanai masu yawa karkashin waɗannan baitutuka ku samu duk farko shafi na 467 to jama'a nan gabar da dama mun karanta mun yi bayani a yau za mu tashi shisaru bani hashimin bi hisaru bani hashimin fi sha'bi ash-sha'bu gane ko ash-sha'bu shinun bil fata ainun bis sukun ash-sha'bu hisaru bani hashimin tsare banu hashim da aka yi fi in ka ji an ce ash-sha'bu shinun din fata to ana nufin anguwa ko yanki yanki rukunin wasu al'umma ne ko wata babban family in aka samu family babba wani wasu dangi waɗanda suke da gidajensu in kana shiga ƙauye ko za ka ji an ce gidan wane ko hayin wane za ga wannan hayi ko gidan wane ɗin da ke ƙauye ku za ga dukkan su dangi ne wala Allah wani dattijan su ne can cikin iyaye da kakanni zai zo kafa wannan sansanin sai ka zo ka cimma duk ɗan wannan ƙauyen ko duk ɗan wannan yankin ko duk ɗan wannan anguwa gaba ɗayansu tikoki da tattaɓa kunnen wannan dattijan ne da ya kafa wannan ko ba ku ji a ce ƙauyen wani ila wannan da ya wuce shekara ɗari ma da to inda za ka bi tsallalan dukkan wanda yake zaune a wannan ƙauyen za ka je yana da alaƙa da ne yana da dangantuwa zuwa ga wannan dattijan to haka larabawa suke za ka ji hayyu fulanin ma'ana anguwan wane wane ne ya kafa banu fulan banu fulan to kullum aka ce a sha'u ana nufin wata ƙabila babba wasu dangoga wasu dangi wata take da faɗi ta fada da su ne ake cin sha'ab in za a yi jam'i sai a ce ba kun gane ko ina fatan mun gane waje an ku shu'uban wa qaba'ila jam'i ne na ashabu kun fahimta ko qaba'il jam'i na kabila to kabila ko bata kai sha'abu ba ashabu dangi mai fadi su ake ce musu ashab fahimta da haka a nan wurin shisaru bani hashimin takunkumi da aka sanya wa banu hashim fi sha'bi a yankinsu aka ana su fita daga yankinsu aka ana su fita daga anguwansu wannan gidan da za ka da ce gidan wane ko ƙauyen wane ɗan rukuninsu nan aka tsare su ba wanda ya ke in dai daga banu hashim yake to ba zai bar rukunin shi je wani rukunin ba ba zai bar anguwansa ya je wata anguwan ba mun gane ne ko shine a sha'ab din in ka sa kasara kuma ka ce a shibu ka sa kasara to a nan kuma kana nufin hanki wato hanyar da ke tsakanin duwatsu kun gane ko inda kasara ne in yi zato ka dutse a dama ka dutse a hagu tsakiya kuma akwai hanya sai ka ce me a shibu an gane ko lakan nasu wadiyan la salaktu wasiyal ansari wa shibbihim la salaktu wadiya wadiyal ansari wa shibbahum mun gane ko bayan an gama kasan ɗaya daga cikin ganimu ma to sai ya zanto an ba muhajiru da ba a ba ba akwai ansarin da ba ba su ba sai suka damu sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana lallacin sai ce dan me zai sa ya sanya ku damu dan wani bai samu ganima ba ku sani kowa in ya kama hanya zai koma garin su to ni fa in jama'a suka bi tasu hanya za su koma makka waɗannan su koma ta'if waɗancan su koma wancan gari to ni kuma zan shiga hanyar mutanen madina hanyar mutanen madina ita zan shiga wa shibbakum la salaktu wadiyal ansari wa shikbakum kaga ashikbu bi kasri sini hanyar da ke tsakanin duwatsu ke ga Allah kun gano nan da kyau in kuma ka sa bamba ka ce ashikbu ashikbu to kana nufin wato reshe kenan wani bangare an gane ko bangare akan ce ashikbu ana nufin reshe bangaren abu shine za ka ga imamul bayaki ya rubuta littafin shukbul iman shukbul iman ai ba'adul iman wani bangare na mai to Allah kun gane ko da haka in ka ce a shabu ana nufin rukunin wasu al'umma dangi da suka taru a wuri ɗaya in ko ka ce a shibu tana nufin hanyar da ke tsakanin duwatsu guda biyu in ko ka ce a shubu da gamma to nan kuma kana nufin wani bangaren bangaren farko shay'i ba'du shay'i wani bangare na wani abu shine ashubu da Allah mun fahimci wannan da kin to sai malam Muhammad dan Abdul wakaf sai ya bude mana wani gaba na tarihi yace hisaru bani Hashim fi shahbi Katan jabanu Hashim da aka yi fi sha'bi a anguwansu ya zan ba su da dama su bar anguwansu yanzu nan gurin mafi yawancin nan anguwan da muke karatu yanzu haka za ga duk galibi dangi ne nan inda muke don ana da bai ana da alaka haka ne ko ba ka bane ba to sai a ce an tsare duk ɗan nan anguwan ɗan nan tsukin ba zai ce ko ina ba in ba nan cikin ba da babban gida nan babban shi wannan min house din shi kenan sai sauran gidajen da suke kewaye nan kar ya wuce ko ina in ba nan anguwan ba in ba nan shi ba in ba nan yankin ba kun ni ko ba zai je wani wuri ya ce wani abu ba kun daga wani wuri ba za a kawo musu wani abu ba haka aka sa musu takunkumi ba su da daman su je wani wuri inda ba yankin gidajensu ba ba su da daman su fita wajen su da manufar su siya ko da manufar su siyar ba za a siyar masu ba ba za a siya daga hannunsu ba ba za a aura da gare su ba kamar da ba za a ba ɗan gidan aure ba inda dai cikin wani hashim an ta an sa musu takunkumi ne aka takura musu kaɗai dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana a cikin su yana da'awar musulunci wai sai ya daina kun gane ko a wurin suna ganin dole a bar wannan kawai a zo a ci gaba da mutum goma ga yadda mabarci ke da jajircewa ai kun ji duk abin da ya faru a baya da yunkurin su cewa a ba su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su kace su canza shi da wa eh da wani wanda yake an hadu aishi sai da suka yi masa me sai da suke masa kirari an gane ko sai da suka yi masa me sai da suke masa kirari amma ratubnul walid suka ce ga amara tubnul walid shine an hadu fatan duk samarin da muke da su a makka ba wanda yake wannan karfi ka karbe shi kai abu talib ka ba mu wannan dan dan uwan naka muhammadu mu kace in ji su kawai dan yana da awar musulunci kun ne ko to to a karke sai aka zo aka sa masa tare tarihin wannan takunkumi shine zamu ci walamma majtabu mu'minuhum wa kafirukum ala man'i rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ijtama'at quraish fa ajma'u amrakum ala alla yujalisuhum wa la yubayuukum wa biyu yadkhulu biyutakum hatta yuslimu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lil qatl wa katabu wa mawafiqun Allah ya ƙabilu min bani hashimin sulhan abadan wala ta'khudhuhum bihim ra'afatun hatta yuslimu lil yuslimu lil qatl fa amarakum abu talib an yadkhulu sha'bahu falabisu fihi thalatha sinin falabisu fihi thalatha sinin washtadda alaihim al bala'u wa qata'u anhum al aswaqa فلا يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا ولا بيعا إلا بادروا فاشتروه ومنعوه أن يصل شيء منه إلى بني هاشم حتى كان يسمع أصوات حتى كان يسمع أصوات أصوات نسائهم يتضاقون يتضاقون من وراء الشعب من الجوع واشتدت على من أسلم ممن لم يدخل الشعب فعصفوهم وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالا شديدا وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد اغتياله فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فاستجى على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره أن يأتي أحد فرشهم وفي ذلك عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة التي قال فيها قال لكم لا تنكتها تتاريخي ba can nan kita ta tarihi a gurguje jaba walam majtama'u mu'minuhum wa kafiruhum wa kafiruhum lokacin da muminan cikin banu hashim waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam cikin su wa kafiruhum da su dukkan su gaba ɗaya kansu ya haɗu fahimtar su ta haɗu alaman rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam akan cewa ba su yarda su ba da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan a kashe ba dukkan dangin annabi gaba ɗaya banu hashim fahimtar su ta haɗu kawunan su suka haɗu suka yarda cewa ba za su taɓa miƙawa kafiran makka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da manufan su kashe ba da wanda suka yarda da ma'aikin Allah cikin su da ma wanda ba su yarda ba to a daidai wannan lokacin at quraishun to su kuma quraisha waɗanda ba cikin banu hashim ba sai suka kira mijin, sai suka yi taro fa atma'u amrakum ala alla yujalisu sai suka da suka yi taro gaba ɗaya sai suka yi matsaya ga matsayinsu ga abin da suka fito da shi daga din su kun gane ko suka tattara su gaba ɗaya ƙureshawa waɗanda ba banu hashim ba dukkansu suka yarda cewa Allah yu jami tsohon abu na farko ba za su taɓa zama da wani cikin banu hashim ba inda kana cikin family na banu hashim wato family da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya fito ciki inda kai kana cikin dangin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam to ba za a zauna ko da zaman hira da kai ba ballantana a zauna zaman kasuwa ko zaman wani samu ko wani abu makamancin haka kun ji abu na ɗaya wala ukun. sannan ba za su ni ya ta banu hashim ba shawa suka ce an yanke kuɗin jagadanci na ni ya tsakanin su shawa da banu hashim abu na nawa kenan abu na biyu abu na uku wala ya biyu biyutakum babu wani bakure shi a makka wanda zai zai ya je anguwan balmuhashin ba ba ɗaya an cewa anguwan ba za ku taba ganin wani baiko ya zo ya siya ko ya zo ya siyar ko wani abu wata hudda ta kawo shi wurin ba kan wani ya shiga ɗaya daga cikin gidajen dangin banu hashim kun gane ko abu na uku kenan ko suka ce wannan takunkumi da muka sanya wa banu hashim zai ci gaba da gudana hatta yuslimu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lil qatl suka ce ba za su janye wannan takunkumi ba guda uku har sai su banu hashim sun yadda sun kamo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kansu sun damkawa shugabannin ƙureshawa shi don su kashe shi ka kalli wani yarjejeniya na zalunci kawai a takura muku saboda a cikinku akwai mai da'awar musulunci kun ga ne ko wa kata mu bi zalika sahifatan suka dauki planshit suka dauki takarda farar takarda sai aka rubuta wannan yarjejeniyar a takarda number one ba za a zauna da duk wani ɗan banu hashim a yi hira da shi ba Namba two ba za a siya ko a siyarwa ɗan banu hashim ba Namba three ba za a yarda a shiga gidan ɗaya cikin banu hashim ba To Allah kun gani haka suka yi nambarin waɗannan matar ɗin waɗannan ajandojin ina fatan mun gane jama'a haka suka sa shi one by one ɗaya bayan ɗaya suka ce ba za su janye ba har me har sai an ba su muhammadu sun kashe ji kure shawa kuma suka rubuta wannan a takarda official don ma a ce ai ba rubutu ba fiha uhudun a cikin wannan takardan da suka rubuta akwai alƙawura kowa ya yi alƙawari cikin kureshawa zai tsaya kan bakarsa ba zai janye ba logoyin ba yana nan ba wani liniyanci ba an daga ƙafa sai sun zartar da wannan in kaga sun ɗagawa banu hashim kafa to banu hashim ne suka yi wa kansu karatun tana suka ɗaukowa suka ɗauko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ba aka kashe? shi ne kawai za su je da haka a cikin wasiƙar da suka rubuta ko a cikin watan nan takarda ta a takarda suka rubuta akwai alƙawurra sannan wama wasiqun akwai yarjejeniya uhud jam'i ne na al'ahad mawafiq jam'i na almisa mun gane ko yarjejeniya ina fatan mun gane da kyau cikin yarjejeniyar da aka rubuta a wannan takardar sun ce Allah ya ƙabilu min bani hashimin sulhan abadan su shawa ba za su taɓa yin sulhu da banu hashim ba sharaɗin sulhu ƙwara ɗaya ne kawai shi ne ne kawai a ba su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su kashe ka kalla wanda ya zo mana da wannan addini ba wanda ya mana wannan gata ka kalli irin target din shi da aka yi ka kalli irin tarkon da aka dana masa wala ta'khudhuhum bihim ra'fatun kuma gaba ɗaya ƙureshawa suka rubuta a rubuta wannan takardar cewa ba za su taɓa rangwantawa wani ɗan banu hashin ba ba da kafa shine ra'fa tausayi ba tausayi ba daga kafa hatta yuslimu kullil qatl in kaga an tausaya masa ko an daga wa banu hashin kafa to sun kamo muhammadu ne kawai sun ba da shi dan a kashe ji wai wannan yarjejeniya ne ka kalli zalunci yarjejeniya ne aka rubuta kuma fara yarjejeniyar ba aka je aka rataye takaddan akwai kwafi aka rataye kwafi na takardar a kaba kun ne ko aka rataye kwafi kowa ya zo ya gani daga yau an ja zare daga yau an ja badala tsakanin shawa a gaba ɗaya da gidan hashin kabbanu hashin gaba ɗaya dangin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fito ciki an tsinke hudar jakadanci tsakanin su da sauran al'umma saboda a cikinsu akwai wanda yake da awa ya ce a daina bautawa gumaka a daina bautawa itatuwa da duwar rotsu ya ce a bautawa Allah shi kadai shi ne kadai laifin shi kun ne ko a cikinsu akwai ɗaiɗaiku wanda suka shiga musulunci kuma wanda ba su shiga musuluncin ba ba su yadda su ɗauki ɗansu su mika a kashe don yayi da awon musulunci ba duk da ba su yadda da musuluncin nasa ba amma a wuri dai kuma su yadda a cutar da shi ba irin su abu tsalif da ka haka aka masu wannan hukuma da ina fatan kuna tare da ni da nisa da in ne, ko to a haka fa amara kuma abu tsalifin an da kulu sha'abaku abu tsalif ya ce to gaba ɗaya tun da haka ne duk dangin mu na banu hashim kowa ya je anguwa na a lokacin shi ne anguwa waye ta kacin yankin su waye ta kacin yankin banu hashim abu talib shine mai anguwa shine takacin wannan yankin sai ce to kowa ya zo ya zauna a anguwanmu a nan wannan ƙauye namu a nan yankin mu ɗan gidajenmu kar ka wuce nan ya bada umarni da musulman cikinsu cikin su banu hashim da waɗanda ba musulman ba ma gaba ɗaya ce ka wani ya fita wannan yanki wannan anguwa tasu su banu hashim ba ya bada wannan umarnin abu talib kun gane ko falabisu fihi salata siniya sai da suka zauna a anguwansu ba sa zuwa ko ina ba wani mai zuwa musu su ba sa zuwa wata anguwan wani daga wani anguwan ko baya zuwa har sai da suka shekara uku washtadda alaihimul bala'u jarrabawa da bala'i da tsanani ya tsananta gare su kuncin rayuwa sai tsanani gare su wa qata'u anhum al-aswaqa su waɗancan ƙureshawan suka tsince duk wata hanyar zuwa kasuwa da ƙureshawa za su ci da da banu hashim za su ci duk wata hanya da banu hashim za su bi su ce kasuwa ma su samu daidai da abin da za su ci ko abin da za su sha ko abin da za su yi sutura sun yanke wannan hanya duk wata kasuwa an hana su cin watannin kasuwa dan da manufar su su je su siyo ko kuma su ɗauki nasu je su saida don an hana kaga rayuwa fitina ta fitina an gane ko fala na ta'aman yadkhulu makkata sha suka ɗauki wasu ka ɗauki wani mataki duk wani abincin da 'yan kasuwa suka shigo da shi makka to ƙuresha za su yi kuɗi-kuɗi ba za su bashi ba sai sun siya shi kaf don kar ma ya ƙarisa yankin banu hashim da haka yana zuwa tun daga ƙofar gari sai sai sai ta tare shi shugabannin kungiya sai abincin duka dan sai abincin ya dawo hannunsu daga gare su za a rika siya madadin da yan kasuwa suke zuwa da shi su baje shi a kasuwa mai so ya zo ya siya a hannunsu kuma yan kasuwar da mafi yawancin su baki ne ba yan banka bane kun gane ko to a yanzu su kure kureshawan makka su suke tare waɗannan baki yan kasuwa masu shigowa da abinci sai su siye wannan abincin kata kakaf daga nan sai su rika tsum sai su siyar da shi duk wanda zai siya sai zai siya a hannunsu da aka da an ga ka fito daga yankin banu hashin ma ba za a siyar maka ba kun gane jama'a ina so ku gano irin girman musibar da suka tsinci kai su banu hashin a lokacin wala bai'an illa badaru fashtarauhu ba wani nau'in ciniki siye ko siyaswa duk abinda za a iya kai wa banu hashim su siya nan da nan za su yi gaggawa su sha su ce dan dai a takurawa banu hashim kadai dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da cikin su in gane ko to jama'a yanzu in har bar ma ku ji wa ku ko an yasila shay'un minhu ila bani hashim sai su hana kasuwa ko wani dan kasuwa ko wani mai sai da wani abu ko wani mai siyan wani abu sai su hana shi ya isa zuwa ga anguwan da banu hashim suke zaune ba za a bakin kasuwa ya karasa wurin ba balle ya sayan ko akuya su ko kazarsu ko wani kaya ko wani kadara kasu kun gane ko ba za a yarda ba hatta kana yusma'u aswatu nisa'ihim kai sai da al'amari ya kai ta daga daga al'amari ya kai ta daga daga ya kai ga ana jin sautin matan banu hashim ya tabakuna matan banu hashim ana jin ikonsu suna kwarma iko kun gane ko saboda yunwa yunwa ya isa su ne ya tabakuna suna kukan yunwa ana jin su in ka je ta bayan gidajensu za ka rika jin ikon ikon matansu da kukansu da kwarmatansu saboda tsananin yunwa da suka tsinci kai tsawon shekara uku kun ne ko za ka rika jin ihunsu daga ina za ka rika jin ihunsu min wara abi min al-jawa daga bayan wannan yanki nasu bayan anguwansu in ka je za ka gilma ta wajen anguwan ta bayan anguwan za ka rika jin matansu suna ihu suna kuka min al saboda yunwa kun ne jama'a tsawon shekara uku ba kwa shiga ba kwa fita ba a shiga muku ba a fita da gare ku ba kwa siya ba a siyar muku mun gane ko ba kwa suwa ba a siyas muku ba kwa aurowa ba a auras muku ai tsanani ya kai tsanani ba kuma ko ina kuka isa kuje a yankin makka ba har tsawon shekara uku da Allah mun fahimci wannan da kyau tsawon shekara nawa wata talatin da shida ƙaramin aiki ne washtattu ala man aslama mimman lam yadkhulu sha'b to akwai waɗanda sun musulunta su ba cikin banu hashim suke ba su ba dangin banu hashim me family da ma'aikin Allah ya fito ciki ba nan suke ba daga waɗansu daga wasu dangin ne suka fito kun gane ko to amma sun musulunta waɗancan dangin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam musulmansu da kafiransu waɗanda ba su musulunta ba duk an sa musu takunkumi an rufe su a anguwarsu ba da ba shiga ko fita a wuri dai kuma waɗanda ba dangin shi ba amma sun yi imani da shi sun yarda da shi sun shiga addini shi to su kuma ƙureshawan makka sai suka tsananta masu suka matsa masu nan ba kun fahimta har al'amari ya kai ta daga-daga ba ausa ƙuhun su karka ɗaure shi sai a ɗaure mutum tamau ɗaurin hutun mana ƙaba da hannu kaɗai don yayi musulunci kaɗai don yayi musulunci kun gane ko wa mafi fitinar fitina kam ta girma ta ƙara, ta faɗaɗa ta tsananta ga duk wani wanda ya shiga musulunci kun gane jama'a wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'aziz al-hamid ba wani laifi suka musu ba kadai dan sun yi imani da Allah wa zulzilu zilzalan shadidan kai a wannan lokaci an girgiza mummunai an girgiza waɗanda suka shiga musulunci girgizawa mai tsanani da yake duk wani mai labu-labu kama diddige dan sarki rike kafan imani wanda imaninsa bai zauna ba imaninsa bai zauna daren ba za ga shi kenan ya yi fikin off sai ga ya ce ya yi saranda shi ya janye ya yi kamfin ba zai iya ba sai wanda yake da ƙarfin imani daman ya tabbatar da cewa ba za su ba zai yi kace ce ka yi imani ba a jarabce ka ba a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wala qad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله akwai wanda zai ce ya da Allah ba aka tunza aka dan jarabta kaɗan zai ga yana waje na kawai ce ya haƙura zaruratu ta biyu fuku zaruratu yi kenan zai shi yasa in dai addinin za ka yi amfanin karanta tarihin kenan ka san wani lokaci hanyar akwai kaya akwai jarrabawa tana nan zuwa komin jarrabawa ka tsaya daren haskakin kama umarta kun gane jama'a da kyau shi mabarnaci so yake yi ka zama irin shi kun gane jama'a to da haka zai biyo maka ta kowace hanya zai sa ma kurosho har sai ka zama kamar shi ka tsaya da kyau, da kyau no ba akan duk abin da ka tabbatar da cewa gaskiya ce komin wahala kazama ka rungume addinin ka a dama don rago ba za a sha zuma ba in gane jama'a da kyau to kaji wa kana abu talibin idza akhadha an-nasu masja'ahum dan Allah mu tsaya mu ji wadannan kiba ta tarihi ku ji aikin da abu talibin yayi kun ga dai irin wancan jarrabawa da da suka fito cikin ta su sa abu talib ma ba su musulunta ba kawai me ya bayu me ya kai su zuwa ga wata tsintan kansa a wannan kaunan dangi da sanyan buwa wata yake wannan din za mu fitar da cike kusura ne a wurin nan wajibi ne mu kan dangane da abin da ya shafi tantantaka Muhimmancin sadar da zumunci ka kalli abu talib da sauran 'yan banu hashim da yawa daga cikinsu ba su kuma musulunta ba ba su ma da a matsayin shi annabin ba wasu kuma a zuciyar sun ce suna ganin gaskiya ne amma suna tsoron zargi da zaki da haka ba za su shiga ba amma ta da haka suka tsaya tsayi irin na mai daga don ganin cewa sai sun baki ma'aikin Allah sun ba shi kariya ba su yarda a cutar da shi ba duk da ba akan addinin shi suke ba kadai dangantaka alaƙan nan ta jini suna nan suna suna da ita yan uwanka na jini kakka yarda ka nisantar da danginka duk yan uwanka na jini yan uwanka malam ka tabbatar da cewa yan uwanka ne duk abin da ka samu su samu iya gwargwadon ikonka duk in kana kwaɗayin alkhairi sauran al'umma ka fara da yan uwanka na ma za fi kuna mai Allah ya ce na. sun ce wai na samu ya Allah in na samu wa zan fara ba in na samu wa zan fara ba Allah ya ce kul ma an faqtum min shay'in ce da su duk abin da za ku ciyar duk abin da za ka ba wani walil walidi fa ka fara da iyayenka bayan iyaye fa uwa da uba wal aqrabina to sai yan uwa sai dangi kakka zama inuwan giginya ta nesa kasha ne ta nesa kasha daɗi ta nesa tan kasha a'a ta kusa wa bi man ta ul kabe da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a hadisin Buhari da Muslim kafara da na kusa waɗanda wajibi ne ka ciyar da su in sarasa kun gane jama'a da kyau wa kana abu talib abu talib ya kasance idza akhadha an-nasu mafja'ahum in mutane suka koma kowa ya kwanta a wurin kwanciyar shi irin kowa ya je ya kwanta idan kowa abu buɗe amma dai kowa ya hau katifarsa duk mai gado ya hau gadansa kun gane jama'a kowa ya je ya kwakwanta kafin bacci ya kwashe kowa in katon daki ne haka kowa ga wurin kwanciyarsa to in kowa ya kwanta a katifarsa kowa ya hau kan gadansa ya kwanta amara rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an a ala firashihi idan kowa na buɗe kowa ya je ya kwakwanta to sai abu talib sai ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ce ya zo ya kwanta a gadon shi abu talib a inda abu talib yake kwana a matsayin shi na sarkin gargajiya mai anguwan wannan yanki na Bano Hashim sai ya tashi a nashi gadon sai ce annabi ya zo kan gadon ya kwanta sai zama kowa na ganin annabi ya kwanta a gadon wa abu talib me yasa yake wannan hatta yara zalika man aradakkiya lahu har mutumin da yake neman al-iktiyadu kisan ta'addanci kisan gilla shine al-iktiyad kisa na me kisa na kila kisan da za a kashe mutum wanda ba haushe kan ce kisan gilla an gane al-iktiyad kisan gilla kisan da za a kashe mutum bai ji ba bai gani ba bai ci ba bai sha ba bai zubar ma kowa bai mu kowa laifi ba a ta'addance shi a kashe shi shine ne iktiyal kun gane jama'a to abu talib yana wannan dabara ne in kowa ya ga ya kwanta kafin kowa bacci ya kwashe shi sai ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zo ka kwanta a kuma katifa ta zo ka kwanta a gadona sai maza Allah ya kwanta kowa na gani saboda in ma akwai wani wanda ya kulla alkawari na makirci da wasu ƙureshawa cewa ɗaya eh, to tun da kai kana cikinsu kaga irin wahalar da kuke ciki yau shekara uku kenan kuna cikin wahala abinda za ka yi kai kashe mana shi mana in akwai wani cikin banu hashim wanda ya kulle ya yarjejeniya da wani bakure shi akan ya ɗauko kwangilan kake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin dare to haka zai ga inda annabi ya kwanta da haka a nan ne zai target ɗin annabi ko zai ga cewa ma'aikin Allah ya kwanta a gadon wa da haka in ya tashi zai kai har ina zai tafa gadon da ya ga zan Allah ya kwanta kafin bacci ya kwashe shi kafin bacci ya kwashe shi wannan mai kai hari da tunda kowa da zaran kowa ya kwanta kafin bacci ya kwashe shi sai Abu Talib ce ma'aikin Allah zai kwanta a gadona sai zama duk wani bahashi mai ya san inda annabi yake ya kwanta a ina ne a gadon Abu Talib kun gane to amma bari ku ji dubaran da yake yi fa idza naman nasu in kowa bacci ya kwashe shi kowa ya yi bacci kun fahimta A mara ahada bani ke au ku au bani annihi to sai Abu Talib sai ya umarci ɗaya daga cikin ƴaƴan shi na cikin shi ko ɗaya daga cikin ƙanninsa ‘yan uwansa ko ɗaya daga cikin ‘ya'yan amminsa an gane jama'a da kyau ‘ya'yan babansa kenan ɗaya daga cikin famili daga cikin dangi na banu hashim sai abu talib sai umarci ɗaya daga cikinsu babbaja ala firashi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun gane ko sai ya je wurin kwanan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya kwanta wa amara ku an ya'ati ahada furushihim sai ce to kai kai muhammadu sallallahu alaihi wasallama je ka wajen kwanciyar shi wani sai kowa ya bacci yake wannan dabara sai shi abu da sai ko ba kashi ba wata ja kowa ya ga nan ne maza Allah ya ne ya kwanta da aka yi za a kawo hannun cikin dare a kawo gariyo ko barandami ko ba bade ina za a kawo tsara za a kawo a gadon abu talib ne to kowa ya ga annabi salma ya yi kwanta a wurin ko to da zaran ya lura cewa kowa ya yi bacci in ma akwai mai sanya ta'addanci bai riga ya barka ba sai ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam a hankali sai tashi ɗaya cikin ‘ya'yan shi ko ‘yan uwansa ko wani cikin danginsa sai ce kai koma wurin kwanan annabi sallallahu alaihi na asali koma wajen kwanan muhammadu kai ko muhammadu ce wajen kwanan shi shi abu talib sai ya koma ya kwanta a gadansa wadda kafin kai kowa ya ga annabi muhammad ne ya kwanta a wurin mun gane ko kun gane ban fahimci ko kun fahimta ba kun hararo ga wato ka kalli kokarin da mutumin nan yayi nan kake gane muhimmancin imani malam amma da da haka hadisin buhari ya zo cewa dan wuta illa za a so kama shi kamar na makaranta a baya saboda rashin imani ai shi ai shi imani shine ra'asul mali shine jari duk abinda da za ka yi in ba wannan imanin wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu khaba'an mansura ba abin da za ka ba in ba wannan imanin wala nuqima lakum yawmal qiyamati wazna ba za a tsayar ma da mizani ba in ba imani yasa imanin nan shine jaran ka rike shi da kyau a kai dai baka aiki irin na Abu Talib ba amma imani ne kai da bai ba shine ya baka daraja da baka munna mun gane jama'a da kyau to kaji wa fi zalika amila Abu Talib qasidata kullamiyata kan haka Abu Talib ya wata kasida gaba ɗaya tana karewa ne da lamun lamun ita ce allamiya kun gane ko al-mashhurata kasida shahararriya kasidar da ya rubuta wacce take karewa da lamun lamun an fahimta da kyau ita ce allamiya ina fatan mun gane tana karewa da me tana karewa da lamun wajen rawi din can wajen karkenta tana karewa da me tana karewa da lamun almasura wacce nan kasida ta shahara a wajen malamai allati qala fiha wadda gashi abin da yace a cikin kasidar gashi nan kasida ce doguwa wajen shafi ne, ko biyu sai dai mu ɗan taba abin da muka iya tabawa, na fassara wani ɓangare na kasida na kasidan a yau kawai ya ce walan mara aitul qawma la hudda fihim wa qad qata'u kull al ura wal wasail wa qad qata'u kull al ura kull al ura wal wasail wa qad sa wa qad sarakuna وقد تاوقوا أمر العدو المتايل صبرت لكم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عبد من تراث المقاول وأحضرت عند البيت رهتي وأسرتي قوة أسرتي وأمسكت من أصوابه بالوصائل أعوذ برب الناس من كل طائل علينا بسوء أو ملح بباطل ومن كاشك يسألنا بالمئيبة ومن ملحك في الدين ما لم نحاول وثور ومن أرصى صبيرا مكانه وراك اللي يرقى في حراء أو في حراء ونازل وبالبيت حق البيت من بطن من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغادر وبالحجر المسود إذ yamsakunahu idza tanafuhu bidduha wal asaili wa mawdi'i ibrahima fi sahrati fi sahri rabatan ala qadamayhi hasiyan ghayra na'il wa ashwaqin bayna marwataini marwatayn ila safa wa ma fihi ma min suratin wa tamasuli wa bil mash'ar al aqsa idza amadu lahu ilalun إلى مفت الشراط إلى مفت الشراط الكوابل ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نذر ومن كل راجل وليلة جمع والمنازل من منن وهل فوقها من حرمة ومنازل فهل بعد هذا من معاذ لعائد وهل من وهل من معيد يتقي الله عادل kazabtum wa baitullahi natruku makkata wa naz'anu illa amrukum fil balabisi kazabtum wa baitullahi nubza muhammadan wa lamma nuta'inu tunahu wannana wa nunadili wa nuslimuhu hatta nusarra'a hawlahu wa nathalu an abna'ina wal hala'ili wa yanhadu qaumun fil hadid ilaykum nuhudar rawaya ta ta zata salasili wa inna la'amurin lage inna in jadda ma'ara latalbisan asiyafuna bil amasili bi kafaifatan mislu shihabi samai da a akhi sikatin hamil hakikati basiri to haka dai ga waɗannan baitutuka mun gane ko bari ku ji kaɗan daga cikin abin da yake cewa Ya ce, wallan ma aitul qauma la wudda mu. a lokacin da na lura jama'a gaba ɗaya ba wani alaman ƙauna ta tare da su shawa sun mana taron dangi ba wani mai kaunan mu a makka kowa ya ƙi mu mu banu hashim ji abu talib wa qad qata'u kullal qura wasa'ila alhalin su shawa mutanen makka sun yanke duk wata igiyar ƙawance duk wata igiyar ƴan taka da abokantaka da makwabtaka shine al'ura igiya an gane ko al'ura shine me ne igiya An gane ko wal wasa'ila sun yanke dukkanin kullal ƙura a wato kullal ura wal zafin mudafun ne wa mudafin ilai kun fahimta da kyau sun yanke kullal ora wal wasa'ili sun yanke duk wani igiya ta dangantaka da kamance wal wasa'ili da duk wani hanyoyin sadarwa tsakanin mu wahashin hashim da quraisha sun yanke shi ba wata kauna tsakanin mu abu talib yace da na lura da haka wa qad na bil adawati wal adha Alhalun quraisha sun fito ƙarara. sun nuna mana tsabagen kiyayya wal da cutarwa sun nuna mana tsabagen kiyayya da kuma me da cutarwa wa kada tsawaku amral aduwil muzayili wa kada tsawaku shawa sun yi ɗa'a ga wa suke ɗa'a amral aduwi sun bi umarnin abokin gabanmu an gane ko abokin ma abokin gaba gare mu in ya masa umarni ƙuraysha suna amsawa duk wani wanda dama can akwai wata bakar gaba ta mutum ta jahiliya akwai wata yar asakala akwai rashin fahimtar juna yanzu da wannan abin ya taso sai zo sai shiga rubugun wannan rigima sai ya ƙara ɗaurara mana sun san dama ƙabilun su ki suke su ba a rasa ne ba a rasa rigingimu to duk wani mai wata tsohuwar gaba gabaru hashim tasowar wannan abu sai ƙara faɗaɗa ta kawai sai shiga rigan wannan sai ƙara samun damar cutar da banu hashim ta ce to banu hashim yanzu sun zanto wato ƙureshawa sun zanto suna wa duk wani abokin gaban mu mu banu hashim ɗa'a wannan abokin gaban namu almuzayili mai ƙoƙarin raba dangantaka mai ƙoƙarin raba zumunci shine almuzayili almuzayilu mai raba me mai raba dangantaka kun gane ko fa na bainakum kamar da Allah ji. ce na zayyalna bainakum sai maka raba tsakanin su kun fahimta da kyau ah, sabartu ya ce to da na ga haka na ga cewa sha gaba ɗaya sun mana taron dangi ba ruwan kowa da mu saboda muhammadu ya bayyana cikinmu in ji abu talib yace sabartu lakum nafsi bi samra'i samhatin wa abyad abdin min turasil maqawili sabartu lakum nafsi ce to sai na rika lallashin ina ba su hakuri ni da kaina irin wannan a ce faɗan da ya fi ƙarfinka mai da shi wasa abu tsarin shi ne shugaban duk banu hashim ya ce lokacin da na ga gaba ɗaya kure shawa sun yanke hudun da jakadanci da mu ba ta siya a wajenmu ba ma siya a hannunsu sun yanke duk wata alaƙa game da ji a baya ya ce to da ga matakin da suka ɗauka kenan kuma wasu tsofaffin abokan mu kafin mazowan kafin bayyanan muhammad cikinmu waɗanda dama can akwai ‘yar asakala akwai tsahani dama can muna zaman doya da manja mun da su tasowar wannan abin sai suka shiga rububi suka rika yin mugun umarni dan a cutar da mu abu zalu ya ce da na fahimci haka sai na gaba abin da ya fi dacewa illa ni in bi ta hanyar lalama sai na je ina ba su haƙuri kuma na rika ba su haƙuri ɗin nan ne ta hanyoyi daban-daban cikin hanyoyin bisamara isamhatin na rika ɗaukan alkama ita ce samara kyakkyawar alkama wata ta kowace daraja da tsada nana kai ma shugabanninsu kamar yana ba su cin hanci kenan dan tsire dan su canye daga wannan takunkumi da suka sanya wa banu hashim ba tare da banu hashim sun cika masu wannan shari'i na su suke nema kwara ɗaya ba ita ce me cewa a bada annabi a kashi ya rika bin su gida gida yana ba su hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri maganan mu ba da muhammadu kashe ba zai yi ba amma don allah ku yi hakuri ku zai yi sai kawo buhunan alkama sai ba su wanda a wannan lokaci ba wani abinci kamar alkama ko za a yi alkama na daraja to samra ita ce alkama kyakkyawa ya ce ina ba su wannan ne sam hatin don neman ba ina ba su ne ba kawai don neman su ɗaga mana ƙafa sai mana musamaha an gane ko shine bi bi samra isam hatin da alkaman neman ɗaga ƙafa yana ba su cin hancin alkama ne don tebe to in ka ba balarabe alkama samra'u samra'u kyakkyawar alkama wanda ko da hadisi ya zo da kane da zaskan fita da kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce in zaka ba da zaskan fita da kai in ka ba da mutum nabi na samra'u sai dai ke da mutum nabi mutum nabi biyu tak na samra ya isa ga dukkan mutum daya wanda ke kuma in ba wannan alkama sai cike kyakkyawa mai daraja in ba ita ce ba shi ka ba da mutum na biyu kaga ya nuna maka ita wajen nan alkama alkama ce ta musamman amma abu talib ya rika yawo yana ba yana ba shugabannin kureshawa dan dai su janye wannan yarjejeniya ko sannan takarda wanda suka yi suka tsaye akan ta cewa ba za an yanke hudar jakadanci tsakanin su da banu hashim to in ka riga ka ba balarabe ka ba bangureshi abinci to akwai abu ɗaya da za ka ba shi mai muhimmanci mun san mece ce takobi aishe na san son takobi inda zamani ne na yaƙi-yaƙi an gane ko ya ce to bayan na ba su abinci wa abiya za abin na rika ba su farar takobi al'asbu ainihin godun ba'un al'asbu ana nufin takobi ga yawon jini na wuce an gane ko kyakkyawan takobi shi ake cewa al'asu da ainihin da zadun da bawon tun aka ce abiyadu aka siffanta shi da baya aka siffanta shi da fari tunan kuma yana ƙara daraja akan daraja sanada dama ko takobi ne yana da gugun kaifi yadda a hausance muna iya kiran shi da yawa na wuce saboda labagen kaifinsa to sanda a wuri ɗaya kuma abiyad wanda shi ya fi daraja yana nuna an koɗa shi ne ma daga ƙarfen zinari ko azurfa an gane ko ya ce to fa bayan na ba su alkama sun kuma na bi ina raba musu me ina raba musu fararen ta takubba ma min turasul makawili lafazin makawil na nufin masu mulki kun gane ko almakawil masu mulkin mu kubba farare karkar karkar kar cikin turas wato ragowar takubban da masu mulkin mu suka bari in takobi inda takobi yake sarkin sarki cikin sarakunan mu na kureshawa yake zuwa ya sai takobi domin ya dauki daya abin da ya bar shi ko sai ku kwashi kyawawan takobi sai rabawa me kun gane tura ko ya zanto lafazin tura na nufin falma ta kubban sarakuna ne sarakunan da suka mutu suka bar ta kubban su kun gane ko shine tura sarakunan da suka mutu suka bar kubbansu, su nike zuwa fitin su siyo da raba wa shugabannin kurishawa ina ba su waɗannan nau'in cin hanci guda biyu ga abinci alkama a wuri ɗaya kuma ga takubba don yakinsu da sarautansu da sauransu ina masu wannan ne kaɗai don me eh don su janye su ɗaga mana kafa yana masu haka ne convenience don don me don ɗaga kafa don kau da kai don musama ga Allah mun fahimci wannan da kyau sai tun na fai irin wannan wa a hadartu inda albaita rahati wa usrati ka yace kai wata rana ma na je ɗakin ka'aba na zo da rahaɗi duk al'umma ta taba zo hashim wa usrati da usra an ce usra family ne ke duk dangin mu kaf na bano hashim gaba ɗaya na tattaro su ƙwanmu da ƙwarƙwata mazanmu da mata manyanmu da yara kun gane ko tsofaffi da dattabai duka tattaro kowa nace a zo wajen ɗakin Ka'aba shine wa ahdartu indal indal baiti rahati rindinata wa usrati da famulu dukka ba na tattaro su nace a zo ɗakin Ka'aba da muka zo me ya faru wa amsattu min aswabihi bil wasaqi ce haka duk na sa kowa ya rike ya rike aswa aswabihi rigan da ake wa Ka'aba yanzu ɗakin Ka'aba ba riga ba na lullube ɗakin kaba da wani bakin riga ba ban gane kowane bangare za a ga ana lullube su ko da ko ina ma dai an aka zumbula mai riga da shekara to ce haka to wannan rigan ya dade ana sa ɗakin kaba kaji tun farko farkon zuwa annabi sama ba ga shi ana faɗa yace ba jami'i na saubu rigan ɗakin kaba wa amsabtu ni nan nan abu tsami na yi rubo na rike me na rike min aswabihi na rike wani bangare na rigunan da aka sawa ɗakin Ka'aba bil wasa'ili har da kwalliyar shi ma al wasa'il da sadu an gane ko ina kwalliyar nan da ake wa ɗakin Ka'aba wannan rubuce-rubuce masu kyankyani masu kwalliya da za ka ɗaga su ko a TV ko kuma in ka je zan shi kai. ai kun gano wannan kwalliya shine al wasa'il yace hatta wannan wasa'il sai da na rike da sadu ba da sinu ba da Allah kun gano wannan da kyau a'udhu bi rabbin nasu min kulli ne na rike wannan ɗakin Ka'aba bayan ya ba da cin hanci ga bukata ta biya ba ya yi wutsa tsari su janye su su janye ce sai ya zo koma ga Allah sai ya zo rike ɗakin Ka'aba da ya rike ɗakin Ka'aba me yake cewa a'udhu bi rabbin nasu min kulli Ya ce yana neman tsarin Allah daga dukkan wani mai suka su su banu Hashim alaina duk wani mai suka mu mai suka gare mu ina neman Allah tsare mu da shi mai suka mu bi su'in mai criticizing din yana aibata mu yana yana faɗin miyagun maganganu a kan au mulishin bi batil ko wani wanda ya nace wajen yaɗa ɓarnar mu ya yi nace wajen yin mana ƙarya ne batil an gane jama'a da kyau wa min kashihin yas'alana yas'alana bi ma'ibatin wa min mulhikin fitini ma lam nuhawi yace da na rike ɗakin Ka'aba still ta na rika neman tsarin Allah wa min kashihin daga dukkan kashish an gane ko kulli aka ce al kashish shine mutumin da ya kudurce shi kawai baya san ka shine al kashihu wanda baya kaunanka ya kudurce shi ba san ka sa akwai wanda kawai shi ya san ka kawai ba kai mashi laifin ba ba kai mashi na ban amma ba a san ka me yake ce masa a larabci alkashihu wanda kawai shi ba kai mashi ba shi kawai tun da ran da ya fara ganin shi kawai ba kai ba ba a san ka kawai za ka duk wani alheri bai san ya sade ka kuma duk wani shiri so yake sade ka ba laifin baki ba na bari kawai ya ba a san ka shi yake ce ma me ya ce to da na rike ɗakin ka'aban nan sai yana cewa Allah ya mana katangan karfe daga dukkanin wani kashin wa min kashin daga dukkan wani wanda ya kudurta rashin kaunan mu a cikin zuciyarsa an gane ko yas'alana bi ma'ibatin wanda yana tafiya yana yada barnan mu san wanda bai san ka ba zai taba yara ka ba zai taba fadan alheri a kanka tunda shi ba a kanka so yake ya ta yada mai barna shari a kanka iya zama wuri ba ta tsaro bi a fari min wa ma sami min sani ya dafa sun mun idan sami ulkhaira da kyautu biki wa inda kyautu bi shari inda kuma aka duk can da ya ji alkhairin ka zai rufe in ya ji sharrin ka ba zai yaɗa inda ba ya san ka inda ba ya san ba ya gyara kawai bai dan kare yayi A ka so yake ji ana zagin da shi Zai ji kamar ya take arafa ya kuwa sai ta kwanye shi ta fada shine alkashin ce to muna neman tsarin Allah daga dukkanin wani alkashin na bi ma'ibatin wanda yake yawo yake yada aibin mu wa min mulhiqin fi dini ma lam nuhawi kun gane ko da duk wani wanda yake sadarwa addini yake shigar da abin da mu ba ma ƙoƙarin mu tabbatar da shi shi ko yana yaɗawa ya ce wani muna so mu tabbatar da wannan abu kun gane ko yana cewa mu mun zo da wani addini muna so mu tabbatar da shi wanda kuma ba haka bane ina fatan mun gane jama'a da kyau to haka dai batutukan za mu ci gaba da karanto su muna shirin su ɗaya bayan ɗaya kun fahimta da kyau wala Allah sai bayan mun kammala sharhin baitutukan duka wanda suna da yawa wala Allah karatun ma dai makon da zai zo gaba dai shirin waɗannan baitutuka ɗin ne zai zanto da izinin Allah subhanahu wataala to mun kammala sai maga me za mu tsanta na darussa me ya kamata mu tsanta don mu kwaikwaya me ya kamata mu tsanta don mu nisanta me ya za mu izina da su cikin ma'anona masu gwaɗi da suke kunshe a cikin waɗannan baituttuka? muna fatan Allah ta'ala ya datar da mu za mu zo mu fitar da cikin siran watannan kiba insha Allah subhanahu wataala wala'alla zuwa makon karatu mai zuwa ko da zai biyu baya barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah